Assalamu alaikum masu sauraron mu da sake a da wannan lokaci da za mu ci gaba da karanta mu littafin Wangi na shahararriyar marubuciyar nan Fauziya ta sayo Umar Umaira A yau insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya Allah sarki hannun baiwar Allah daga zaune jiri ya ringa ɗaukar hannu saboda dirar mikiyar da wannan batu ya yi mata cikin ta ya ɗauki rawar tashin hankali ta rusa idonta tana jin kamar ta ɗora hannunta a kanta ta rusa ihu ba ta san lalata miki ba sai jije ta dafa ta ta ce na bar ki lafiya sista na ki kokari dai ki gyara tsakaninki da mijinki saboda tsaro gaba faɗin hakan ke da wuya ta juya ta fice ta bar hannu a zaune kamar da shi a ranta bata taba kawowa hakan za ta faru ba ashe irin zaman da hafiz ke yi da ita kenan ashe ita mayar lusara yake daure ta da mayau da ran kalamansa kullum yake faɗi mata cewa ya rasa yadda zai yi ne ashe ƙiyayyar da ya yi mata har ta kai haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wahalce ta mike ta shige ɗakin ta ta faɗa gado ta sakin kuka mai ciwo wannan abu da cin zuciya yake ita kam ta gaji da wannan zaman da suke yi da shi ta ji ba a kwance tana juyi tare da da kukanta tana jin wayar da tana ringin amma ta kasa ɗagawa saboda tashin hankalin da take ciki ba zai ɓoyu ba yini ta bata sauko ƙasan ba sai dare ta sauko ta zauna ta ta sa abinci a gabanta ta kasa ci saboda zafin da zuciyarta take mata gashi abin da yake cikinta yana jin yunwa sosai Mikewa ta yi ta nufi saman daidai lokacin da ya shigo Laila tana ɗauke da jakarsa a hannunta. Yana ganin ta ya ce, Amma kin ɗauki haƙƙina ‘yan mata na ina ta kiran wayarki baki ɗaga ba, kin san na kasa aiwatar da komai. Jiyowa ta yi ta kalle shi kawai ta ji wasu hawaye sun zubo mata. Ta haye saman da sauri binta ya yi shi ma da saurin yana kiran sunanta. tana ƙoƙarin rufe ɗakin ya danna ya shiga ja ta yi da baya da sauri ya rufe kofar ya biyo ta ta janye tare da durƙushewa cikin kuka mai ban tausayi ta ce na roƙe ka da girma, allah ka ka ƙara so inda nake hafizi nake kamar na kashe kana cafke ta yi da sauri ya ce na ji kina jin kamar ki kashe ni amma ‘yan mata me na yi miki ture shi ta yi tare da faɗawa ban ɗaki ta zauna da ci gaba da kukarta bata taba jin tsanar wani abu a duniya kamar tsanar da take jin ta yi wa hafiz ba yau ashe dama kawai yana zaune da ita ne a dole to me yasa ya aure ta ya san baya son ta wannan wani irin tozarci ne yake mata a gurin matarsa yanzu ita da shi ba zai iya tunkarar ta ya faɗa mata matsalar ta ba sai dai ya faɗa wa kishiyarta jin shirin bai ƙarewa ya buga ya buga ya sa ta watsa ruwa ta ɗauro towel tana ɗaga ƙafarta da ƙyar saboda kumburin da ƙafar ta take yi ta buɗe ƙofar ta fito juyawa ta yi da sauri shi kuma ya tabko ta da ƙarfi ya manna ta da faffaɗan ƙirji sai na sauke ajiyar zuciya yana shafa bayanta duk yadda take ƙoƙarin ƙwacewa ta kasa sai ma ɗaga ta da ya ɗora ta a gado tare da janye ɗin jikinta ta ƙanƙame jikinta ƙirjinta da sauri tana girgiza masa kai tana ca idan har ka taɓa jikina da sunan jin daɗi allah ya isa hafiz me za ka ji a jikina me da ni da zan baka me za ka yi da matar da kake zaune da ita dole me za ka yi da matar da kake target ɗin rabuwa da ita kowane lokaci hafiz me za ka yi da matar da kake tunanin haɗa zuri'a da ita ma matsala ce bata zata ba kawai ta zuba sa cikin da ya lullube ta rub cikinsa na rawa tashin hankalinsa har ya zarta nata saboda bai san ta ina maganar ta kullo ba shi dai ya san bayan masa'ud abokinsa da mahaifiyarsa bai tufa faɗa wa kowa matsalarsu ba bare ya ce amfani akai da wannan don shiga tsakaninsu yau ranar jin da yake yi ta daban shi da ba ya yi mamakin jin yadda ya yi ta kiran wayar ta taki ɗagawa yadda yake tsotsar bakin ta yana ƙoƙarin zura hannunsa cikin cikin rigar ta ya sanya ta saurin rike shi ta tura shi da ƙarfi ya ɗaga da ya zuba mata idanunsa da suka kaɗa suka yi jawur ya ce ban gane komai cikin kalamin ki ba wai ya faɗa miki haka ke kuma har kika hau kika zauna kike kike jifana da waɗannan kalaman masu zafi mata jiya masa baya ne ta ci gaba da kukanta kawai saboda kallonsa ba ba ta son gi ji take kamar ta sheƙe shi ya mutu kowa ya huta sake shigewa ya yi jikinta yana goga mata duk ɗinsa yana shafa cikin ta ce duk duniya ban taɓa son wani abu kamar yadda nake son cikin nan da uwarsa ba amma yanzu kin zo min da wani zance da hankali na ba zai ɗauka ba haba ƴan na wannan wani irin hauka ne kike yi da har kika bari aka zo aka ɗora ki a wannan keken ɓerar ta yaya kike tunanin zan iya buɗe baki na na faɗa haka yi abin da na ɗauka sirri ni da ke sirrinmu ne ina ta ƙoƙarin ɓoye shi ko ƴar uwarki ta ƙi yarda ta gane amma ke kina neman sai kin yi abin da za ta fahimci wani abu turo shi ta ce ni ka daina taɓa ni na faɗa maka ganewa ganewa ta nawa kuma kai da kanka ka je ka faɗa mata ka ce mata baka suna baka ƙauna da cikin ka da ke jikina ma baka sanya aka yi na same shi ba dariyarsa ce ta to dariyarsa ce ta sa ta dole ta yi shiru ya ɗago da ya ce auhaba haba ashe haka aka yi bari mu gani yana faɗin haka suka kama ko kwawa ya cire ya cire ta komai ya shammace ta ya tura yatsansa cikin gabanta yana juyawa a hankali ta janye da sauri binta lumshe ido yana sakin numfashi kure ta a ƙarshen gadon ya janyo ta a hankali inda ba za ta wahala ba ta ba zan iya cewa komai a nan gurin ba daren nan bayan kora da lafa suka yi wanka suka kwanta yana ta tattalinta da nuna mata kulawa tare da yi mata rantsuwar kare kai har dai ya samu ta sadu da ta kyala zancen suka yi barci kwana biyu kuma ya koma daidai lailat bata so ba amma da ke yar duniya ce sai da ta san yadda ce ta fitar da kanta a gurin hanna ta liƙa wa hafiz laifin ita dai hanna da ke baya ba mai son hayaniya ba ce ta share kawai tun da ya rantse bata ba shi ya faɗa ba shi bai ma san an ba ta kyale wa allah komai cikinta na ƙara girma kullum dangan dangantaka ƙara tsami tsakaninta da hafiz zai zo Hafiz zai zo su kwana su yi komai amma ta lura da wani kamfa kamfa da yake da ita ko a asibiti za su tare ko asibiti za su tare za su da shi a gabansa za a yi mata komai bayan an gama a faɗa masa lafiyar bebin sa sannan su dawo gida komai ya siya mata na haihuwa wasu ma waje ya fita ya siyo su a lokacin ne hajja ta sake kawo kawo mata yar aiki saboda ta farko sun so ta koma kano ta haihu amma yaki sai ma gaggayawa mata gaggaya mata maganan da ya yi dole suka kyale shi da matarsa suka tura mata da wata dattijuwa lami ita ke kula da ita sosai tare da ba shawarwari na kula da kai da farko farawa duk ranar girkin laila sai ya daina zuwa inda take kamar yadda yake yi a farko sai ya yi kwana biyu bata sanya shi a idonta ba Duk ranar da ya dawo ɓangaren ta za ta yi wankan ta feshe shi ta lungu da sako da turare amma idan ta je suka kwanta sai ya tashi ya sauko ƙasa idan ta tambaye shi ba a si sai ya ce babu komai ba ta bantawa rana ta ƙarshe da bai ƙara shigowa faɗinta ba ya kwana ba ya shigo ya tarar da ita a falo tana zaune ta yi takumi duk ta rame saboda canjin mijin nasu ya dame ta ta ji ya kira sunanta dagowa ce ta kalle shi ce idan kin gama ki zo ina son ganin ki yana faɗin haka ya haye sama ta miƙe da ƙyar lokacin cikinta ya shiga wata na takwas ɗakinta ta buɗe ta shiga ta ishe shi yana ta haɗa takardunsa ta zauna kusa da shi ta ce gani ya ɗagowa ya yi da idanunsa da yanzu suke ba ta tsoro ya toshe hancinsa tare da tashin nufuban ɗaki da sauri yana kwara amai Bisa ta da sauri tana cewa ya salam ya baka da lafiya ne. Daga mata hannu yayi tare da dakatar da ita yace kada ki ƙara so min nan. Baya ta ja cikin sanyi, baya ta ja cikin sanyin jiki ya miƙe ya gyara wajen ya fito yana toshe hanci ce ki je asibiti a duba ki. Wannan warin naki ya fara cutar da ni Hannatu kuɗi ya zaro aljihunsa masu yawa ya ajiye mata ya ce gobe zan sa direba ya kai ki idan an ɗora ki akan magani kin ji sauki na dawo zan koma ɓangare na da aka gama gyaran sa satin nan duk ranar girkin ki zan ke zama a can har sai kin ji sauki yana faɗin haka ya fice da sauri yana wani kakarin aman da sake baki cikin mamaki tare da tusa hancinta tana suna jikinta ita dai bata ji wani wari a jikinta ba sai ma ƙamshi da yake tashi ta kowane ɓangare na jikinta fita yayi ta zauna a falon tana kuka mai ciwo tare da karantar addu'o'i ko za ta samu sauƙin zuciya haka baba lami ta shigo ta tarar da ita ta zauna ta ce subhanallahi hajiya hannatu me yayi zafi tsakaninki da mai gidan naga ya fita a fusace ke kuma kina kuka kamo hannun lami ta cikin kuka ta ce baba lami ya ce wari nake wai gobe na je asibiti don allah ki faɗa min tsakaninki da allah kin ji kina jin wari a jikina yadda take kukan tana zamewa daga kujerar ya sanyayawa ya sanyaya jikin babu lami ta rike ta sosai ta ce wallahi baki wani wari handa kawai dai ko dai wulakancin ɗa namiji ko kuma aikin asiri kai sama sai ma dai aikin sai ma dai aikin sihirin ki daina kukan nan ki addu'a Allah zai kawo miki mafita ba kanki aka fara ba kuma ba za a kare a kanki ba daidai roƙona ki kwantar da hankalinki ki rabu da cikin nan lafiya komai mai sauƙi ne da ƙyar babu lami ta kwantar mata da hankali ta haƙura tana ta sauke ajiyar zuciya ta miƙe ta shige ɗakinta ta yi wanka ta kwantar ta kwanta har yanzu marar ta bugun ciwo take mata saboda nauyin bebi to ita ma bata bata wani bata wani neman sa bata wani neman sa bata takawa ta je gare shi to ba za ta iya ba zuwa yanzu ko a fat ɗin nata idan ta sauko ba ta sake komawa sama kasancewar cikin nata ciwon kafa ya sanya ta abin da yake sanya ta cikin tunani tun ranar da ya bar fat ɗinta tun ranar da ya bar fat ɗin nata laila bata sa bata shigo mata ba sai dai ta hange ta ta fito daga fat ɗin mijin nasu ko ta shiga sun ɗauki sati ɗaya a haka sai yakan kira ta su gaisa ya ji a jikinta takan ce masa da sauƙi ya ɗan ja ta da hira amma ba ta wani sakin jiki da shi ba ta wani sakin jiki da shi hakan yake sa ya kashe wayarsa sai ya kasance kullum idan zai fita zai leko a gurguje su gaisa ya fice idan ya dawo ma haka haka suka cinye watanta. ta shiga watan haihuwarta abin kamar ɗaukar wuta ta daina jinsa ta daina ganinsa kwata-kwata in har ta ga hafiz to daga nes daga sama ne ta ga fitarsu da matarsa suna ta dariya ta kan yi kukanta mai isarta sai dai babu lami ta yi ta bata ta haƙuri tana bata misalin ribar haƙurin hakan ce take sanya ta ta saduda ta sallan komai gashi ta kasa faɗa kowa halin da take ciki sai dai su tattauna da lami kawai hajiyarsa ta sha kiranta ta ce mata idan da matsala ta faɗa mata sai dai ta yi murmushi kawai ta ce babu komai hakan ba ƙaramin martaba martaba yake ƙara mata gurin dangin mijin nasu ba wata rana da ta kasa gogewa cikin tarihin rayuwar hannatu ranar ta kama asabar misalin karfe goma sha ɗaya da minti talatin da bakwai da dare ta ji kamar an tsigare ta ta tashi a firgice tare da wani azababban ciwon baya da kafa bata san san da ta mirgino daga gadon ba ta rike karfen gadon jikinta yana rawa wani gumi yana karyo mata ta fi minti ashirin a haka ba tare da sanin abin yi ba kamar da da take masifar ciwo kamar za ta fashe sai wajen karfe goma sha biyu na dare ta samu ciwon ya lafa ta miƙe da ƙyar ta ɗauki wayar da ta kira layin lami da take ƙasa baiwar allah tana ta nafila ta ji kiran tana dubawa ta ga uwar ɗakinta ta tashi da sauri ta nufi saman yadda ta tarar da ita tana ta malele kuwar azabar ciwo a ƙasa ya yi mugun ɗaga mata hankali matsawa ta yi ta ɗago ta ta buɗe idan ta hannunta na riƙe da marar da ta ce wayo babu lami ki kira min mijina ya zo mu sallama ina son kada na mutu ina fushi da ni wannan ciwon ba wanda zan tashi ba ne sake kankama lami ta tana juya kai tana ta salati kafin ciwon ya ƙara lafawa lami ta ce haihuwa ce hajja ba mutuwa ba ki haƙuri bari na je na kira sai ya zo ya kai mu asibiti tana faɗar haka ta fita da sauri ta buɗe kofar ta nufi ɓangaren shi ya fito daga wanka kenan tare da laila duk da ranar a ƙa'ida kwanan hannu ne amma laila ta ƙanƙame komai ta hana shi tunawa da haƙƙin wata ta halika da ta illata wato hannu bugun kofar farko suka zilaila ta dubi kofar a ɗan tsorata ya tura ta gado ya fita tambaya ya yi babu lami ta ce ranka ya daɗe hajiya karama ce take naƙuda ne muke neman taimakonka ka zo ka kai mu asibiti wani gumi ne ya karyo masa shi har ga Allah ya mamanta da wata halitta hannu a cikin gidansa kallon laila ya yi da take tsaye tana tana riƙe da kugu ya ce oke gani nan zuwa ku jira ni ya ya shiga ɗakinsa da sauri ya ɗauki riga yana shirin sawa laila ta rike ta ce wai ina kake sauri haka zaka cikin tashin hankali ya ce amma amma ta ce take naƙuda wani uban tsaki ce ta ce shine kake wannan rawar jikin ba sabon ba kallonta ta yayi jikinsa a sanye ya ce kin san ba ta taɓa haihuwa ba kuma tana da matsala bibi a giciye yake sun ce sai dai a yi mata aiki fa tafi baki ce ta ce kawai ka kwanta malam babu inda za ka a daren nan na ga nakudar ma sai a kwana uku ana yin ta wannan ai farawa ta ko asibitin ka kai ta sai gobe da yamma za su yi mata aikin tana faɗin haka ta kashe fitilar ta ce ka kwanta na ce da rai na ya ɓaci abin mamaki kamar haziya ta yi masa umarni haka ya je kwanta tare da jan bargo ya rufe jikinsa fita ce ta ɗauki waya ta kira masu gadi ta ce kada su bar kowa ya fita kuma kada su bar kowa ya shiga ya shigo har sai da safe hannatu baiwar allah tana can tana fama da ciwon fitar rai a cewar ta duk yadda suke tunanin sauki ya ƙi zuwa ga wani ruwa da take ta fitarwa tun tana iya nishi har ta kai ta kasa hankalin lami ya ƙara mugun tashi ganin kusan awa guda da zuwanta amma ya ƙi fitowa ta sake komawa bugun duniya laila ta hana su fitowa wai kawai so suke su hana shi bacci shi kuma babu katabus an cinye zuciya juyawa babu lami ta yi jiki a sanyaye ta koma ta tarar da hannu da ta dan samu sauki ta bata wayar ta kira shi kamar dama mai jiran kiran ya daga ya ce amma ta cikin murya mai nuna asalin galabaita ta ce na roƙe ka da girman Allah ta haƙƙin amana ta da ke kanka ka zo ka taimake ni ka kai na asibiti na sani hafiz ba zan tsere wa tserewa na ba amma ba na so na mutu ina jin cewa sakacin mutumin da na zaɓi rayuwa da shi ne ya zama na ba na son na mutu na barka da tabo a cikin nagartarka ba na so na barka da ciwon abin da duniya za ta ke faɗa game da mutuwa ta a karan farko da zan haifa maka ɗan da zai zama na farko cikin rayuwarka hafiz ban so Allah ban so Allah ya tayar da ni da kai amma matakin hisabi a lokacin da bani da ikon cewa na yafi maka haƙoƙi na da kai wasa rere da Ba ta iya ƙarasawa ba ta saki wayar tare da ƙwalla ƙara ta azaba hakan ya sabbaba masa zabura ya miƙe zaune amma abin haushi ya kasa tashi ya fita ita dai hanna tun daga wannan kalma ta ƙara cewa komai ba sai juyi sai girgiza kai na azaba baba lami ce ta kira hajiyarsa ta faɗa mata duk abin da yake faruwa gashi ta yi ƙoƙarin su haɗu da masu gadi su kai ta asibiti su ma sun ce hajiya ta hana a buɗe gate a daren hajiya ta kira wani ƙaninta da yake soja ya nufi gidan hafiz ɗin da farko masu gadin sun so yi masa gardama amma da suka ga fusata ya zaro ID card ɗinsa ya nuna musu ya fara dukan ƙofar take suka buɗe masa ya nufi ɓangaren Hanna da matarsa Aisha. Ba Aisha ba, shi kansa da ya ga halin da Hanna take ciki ya shiga tashin hankali haka suka ɗauke ta babu lami tana kuka ta ɗauko takardunta na asibiti suka tafi da ke suna kusa da wani babban asibiti. da kuɗi na suka nufa likitocin suka yi ca a kanta a daren suka shiga da ita aikin gaggawa bayan sun yi mata allurai cikin sa'a suka ciro mata ɗanta namiji shi kansa yaron ya labaita shi kansa yaron ya labaita to da yake dai an ce zakaran da Allah ya nufa da tara haka ce ta kasance da jaririn shi ma aka ba shi gado tare da allurai masu ƙarfi guda ɗaya ɗaya ma da aka yi masa naira dubu tamanin ce kaftin nasir ya siye ta aka masa ita ma aka kai ta ɗakin tutu tana ta baccin azaba har zuwa wayewar gari abin mamaki hajiyarsa kamar abuja ta kwana ƙarfe takwas sai ga ta bata bata komai ta kan hafiz ba asibitin da hannun take ta nufa ta ga jikanta ta gode Allah da ya nuna mata wannan rana yau ga ɗan Hafiz a hannun ta mamaki ya cika ta matuƙa da Baba Lami take ba ta labarin irin zama haƙurin da yarinyar take yi a gidan da aka faɗa mata ba mata ba ba ta da kwana a gidan yanzu ba ƙaramin kuka hajiya jamila ta yi ba tana cewa ni dama na san da abin da makirar nan take shiryawa shi sa ta ja yarinyar nan a jikinta allah ya saka wanda aka zalunta shiru hajiya ta yi ba ta ce da hafiz tana garin ku. ba ko kunya babu lokacin da babu lami ta koma gida lokacin ya fito zai fita bi ta ciki yake tambayar ta wayya mai jikin babu yabo babu fallasa ta amsa masa saboda sarai rashin imaninsa ya sa ta ji ta tsame shi kalaman da hannu ta faɗa masa jiya suna dawo mata har ya juya zai fita ta ɗago ta kalle shi ta ce ina taya kamar na samun ƙaruwa da kai wannan yarinyar da ta rinka roƙonka jiya akan kada ka bari ta mutu ta tana mai jin cewa sakacin ka ne ta samu ɗauki ta inda ba mu zata ba an ciro maka ɗanka namiji yana nan kamar kai wata kabbara ya saki ya yi sujjadar godiya ga Allah ya miƙe ya ce suna wani asibitin ne ita tausayi ma ya bata ta faɗa masa har da shi aka rinka jidar kayan ana zubawa a mota laila tana kallonsa ta sa ta sama suka gama zuba kayan ya shiga motar ya ja suka fice yana yin fakin ya buɗe ya nufi inda ya hango kofar cikin sa'a ya yi karo da aisha matar kaftin nasiru kanin hajiya suka gaisa ta yi masa barka ya nufi ɗakin turus ya ja ya tsaya ganin hajiyarsa a zaune ta ɗago ta kalle shi ta yi masa murmushi ta ce ƙara su mara hafizu bai tunanin samun wannan tarbar bayan matsa ya tsuguna a gaban ta ya sanya hannu ya yaye fuskar jaririn da yake ta bacci ɗagowa ya ya kalli hajiya kawai sai ya kwantar da kansa a cinyar ta ya fashe da kuka ya ce dama ta me zan saka wa hanna da mahaifiyarta da wannan kyakkyawar kyauta da ahalinsu suka yi mai hajiya shafa kansa dai ta ce ina tausayin hannata a gidan ga hafiz ashe haka abubuwa suka lalace ka kasa faɗa min ban taba tunanin sakacinka ka kulawa da wannan amanar har ya kai wanda za ka bar ta cikin halin naƙuda ka kasa kawo ta asibiti ba kuma har ma ka hana masu gadi buɗe gidan yanzu da babu nasara a garin nan me kake tunanin zai faru ajiyar zuciya ya ce ba ni na hana a buɗe gate ba laila kuma ni ma ta ce ni ma ita ce ta ce ba zan fito ba wai zama ta sama ta iya kwana uku bata haihu ba tana iya tana ina yanzu numfashi ta sauke ta ce tana ɗakin hutu ta jigata da yawa hafiz idan ta ji sauki wuce wucewa zan yi da ita kano za ta fi samun kulawa saurin kallonta ya yi ta ce kada ka ce min komai yanzu kai ma kulawar kake bukata bare ita ga ɗanyen jego ga tiyata ga ɗanki ga ɗinki da wanne za ta je ƙasa ya yi da kansa kawai shi kan wannan hukuncin bai yi masa ba amma ba shi da bakin magana dole ya bi saboda babu jayayya tsakaninsu da mahaifiyarsu ɗakin da anda take ya shiga ya tarar da ita a kwance fuskar nan wai sai tana ta bacci ya ja numfashi tare da shafa fuskar ta a ransa yana jin kunyar haɗa ido da ita kalamanta na jiya suna dawo masa a hankali ya sunkuya ya kisin ɗin bakin ta ce ina son ki uwar ya jima yana ƙari mata kallo raban shi da ya sanya ta idansa sati uku kenan ramarta ta ramarta a bayyane take ta shine yafi komai girgiza shi har na irin matan nan ne da idan namiji yayi wasa za kai shi wuta za kai shi wuta To masu sauraro bari mu dakata a nan sai Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya. ka kasance da maman Kairat TV a koda yaushe na barku lafiya I love you all